Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron wa jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litinin 18 ga watan Yuni. Za a ji ƙarin bayani kan gobarar nan da ta tashi a kasuwar Azarai jihar Bauchi. Idan mun kaɗa jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa Fulani na kokawa da yawan sare-saren itatuwa da yanke-yanken ciyawa wanda hakan kan yada hamada. Salihu Garba na tafa da shirin da rashin ta yi. Daga nan kuma baban gida jibirin ya gabatar da sharhin jaridun Najeriya muna kuma tafa da ra'ayoyin kuma sauraronmu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. jama'a Hukumomi a Najeriya sun ce hare-haren kunar bakin wake sun halaka mutum 31 a jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar. tashin bambaman sun faru ne a jiya lahadi a garin dambowa mai tazarar kilomita 88 daga maiduguri babban birnin jihar babu dai wanda ya ɗauki lakin waɗannan hare-hare amma kuma sun yi kama da waɗanda ƙungiyar 'yan ta'addan boko haram ke kaiwa ana ɗora lakin mutuwar mutum kusan dubu ashirin akan ƙungiyar ta boko haram tun bayan da ta fara ta da kayar baya arewacin ƙasar a shekarar dubu biyu da tara ita dai kungiyar ta ce tana so ne ta kafa daular musulunci a arewacin ƙasar ta najeriya wacce mafi akasarin mazauna yankin musulmai ne to afghanistan ma wani harin kuna bakin wake ya halaka mutum sha tara kana ya jikata wasu sama da hamsin a gabashin kasar harin na zuwa ne kwana guda bayan wani hari na daban da aka kai a yankin wanda ya kaikaici dakarun gwamnati da mayakan taliban da ke bikin murnar matsayar zaman lafiya da aka cimma ta ɗan wani lokaci domin a yi bukukuwan sallah harin shi ma ya auku ne a ranar lahadi a jalalabad babban lardin har inda ofisoshin gwamnati suke dakarun kasar da mayakan taliban na mannan ranar karshe ta bikin karamar sallah ne wacce ta biyo bayan azumin watan ramadana da aka kammala shi ma harin na afghanistan babu wanda ya ɗauki alakin shi jami'an lafiya da masu ayyukan ceto sun ce akwai fargaba cewa adadin waɗanda suka mutu zai karu. kwana guda gabanin wannan hari kungiyar is ta ɗauki alakin wani harin kuna bakin wake da ya kashe mutum 35 a wajen birnin na jalalabad jami'an gwamnati sun ce daga cikin waɗanda suka mutu akwai jami'an tsaron ƙasar ta afghanistan da mayakan taliban da kuma fararen hula an gargaɗi mazauna yankin babban tsibirin hawaii da ke dan amurka da su zauna a cikin gidajensu su kuma kulle tagoginsu bayan da dutsen kilawaye ya sake furzo hayakin toka aman wutar da duwatsun da ya faro tun bayan wata guda ya mamaye sama da kadada 2,400 ya kuma lalata gidaje 467 ciki hadda wani gidan shakatawa mallakar shugaban karamar hukumar hawaii kim hotunan bidiyo sun nuna rafin narkakken dutse da ya jajir ya koma wuta yana kwarara a wani tsagun ƙasa da ya shiga yankin da ake kira kafo ana kuma aikewa da saƙon matakan kare lafiya saboda kwararar wutar narkakken dutsen da kuma hazan da ya mamaye sararin samaniya sanadiyar turin haɗuwar wutar dutsen a lokacin da ta shiga cikin teku labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan sanda a girka da macedonia sun yi amfani da haƙi mai sa a jiya lahadi wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da wata yarjejeniya da aka kulla tsakanin kasashen biyu wacce ta sasanta takaddamar wanda ya fi cancanta ya yi amfani da sunan macedonia 'yan sanda a skopje babban birnin macedonia sun yi gama da masu boron da ke jifa da duwatsu waɗanda kuma suka yi yunkurin kaiwa ga ginin majalisar dokokin ƙasar a kazalika 'yan sanda a girka sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye wajen tarwatsa wani gungun masu bore a ƙauyen fisidori da ke kusa da kan iyakar macedonia a kuma kusa da garin da aka kulla wani yarjejeniya akalla mutum shida aka yi kiyasin sun samu raunuka ministocin harkokin wajen girka da na macedonia su suka kulla wannan yarjejeniya a wata matsaya da aka cimma tsakanin firayim ministocin kasashen biyu alexis tsipras da zoran zayev dan majalisar dokoki mai ra'ayin mazan jiya ivan doke ya lashe zaben shugaban kasar colombia da aka yi a kasar doki ya yi alkawarin zai sabunta matsayin da aka cimma ta zaman lafiya a shekarar 2016 da kungiyar 'yan tawaye ta fac ivan doki ya doki tsohon magajin garin bogota gustavo petro mai sassaucin ra'ayi da kashi 54 na ƙuri'un da aka haɗa bayan zaben da aka sake a zagaye na biyu yayin da shi petro ya samu kashi 42 shi dai petro ya kasance mai goyon bayan matsayin da aka cimma da ƙungiyar 'yan tawaye ta fac sannan ya yi kamfen ɗinsa ne akan cewa a sake raba filayen da ba a amfani da su ga manoma da ba su da ƙarfi a kuma karkata akalar ƙasar daga amfani da man fetur zuwa sababbin hanyoyin samar da wutar lantarki da ba su da illa ga muhalli sai dai shi doke ya sa da ya lashe zaben ya alkawarin cewa zai ƙara samar da hanyoyin da tattalin arzikin ƙasar zai bunƙasa yana kuma so ya kawo sauyi a matsayin da aka cimma da ƙungiyar 'yan tawayen fak inda ya nemi da a rika yankewa mambobin kungiyar hukuncin zaman gidan yari kafin a basu damar shiga siyasa mahmud lalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka To kamar yadda aka ji a shirmu na asuba gobara ta tashi a kasuwar azarai kan haka nema dai wakilinmu a Bauchi Abdullahi Muhammad ya zanta da kwamrar Sa'idu da Huwa, chairman ɗin ƙungiyar tallafa marayu da marasa galihu shiyar Katago wanda ya ce. Gobara ta tashi tsakanin karfe goma zuwa sha ɗaya, wanda har yanzu kusan karfe ɗaya da rabi tana nan tana ci da wuta. wadda akalla za a samu shaguna sama da ɗari biyar sun kone yan kwana-kwana an kira su sun zo su amma sun ce ruwa ya ƙare sun tafi kusan sama da awa guda ba su dawo ba wadda ko da a ce an samu yan kwana-kwana da ruwa kamar mota goma ko ashirin ta isa ta yi kontrolin wannan wutar ba sai dai in injin jirgin sama shine kaɗai zai iya kontrol ɗin wannan wutar dan yanzu magana da nake ma wurin karfe ɗaya da rabi ne amma ga mutum dubu a wannan wurin ana ta zuwa da motoci ana yaɗa kayan da wutar ba ta iso wurin ba yanzu tsakani na da kasuwar ya kai kusan kilomita biyu ko zuwa uku saboda zafin wannan wuta dan ina kusa da kofar fada saboda kofar fada tana opposite da kasuwa wutan ya faru a wani dalili ne lokacin da muka samu labari an ce sakamakon kawowar wutan nefa ne dan gidan man da na fito da mota ta zan je in sha mai su sai suka faɗa min wannan wuta da aka kawo da injinansu suka yi spark daga nan suka daina ba da mai Akwai mutuwa ne? Babu mutuwa sai dai a wanda suka zo taimako mutum biyar an ɗauke su Amma har yanzu dai ba mu da wani labarin mutuwa. Wani jami'in hukumar 'yan kwana-kwana shi ma ya yi mini ƙarin haske kan batun. Nefa ne sai kuma shago ɗaya yana lungu ainihin na cikin matsin kasuwa ne. To an yi takilin sun shago ma to cikin shakuna, akwai rumfuna da kara da irin zana din nan. To shi ne sai a tekstin sun wutan a yawa. Kaman wani irin aiki kuke gabatarwa kenan? Yanzu babban tankan fita ta zo tana mana rikini. Muna fayakin baya. Sannan kuma akwai tanka wanda su zo daga fada ita ma tana taimaka mana da wata. Duk sha gaban wutan. Shaguna rum suka kone ba. Suka kone? Eh. A gaskiya suna da yawa don ainihin na cikin kasuwan masu kan dama mun sun a tattace. Shagunan suna da yawa amma da yanzu wanda ba su kama din da muna mun amma shagunan gaskiya suna da yawa Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya to Allah shi kyauta a gaida Abdulwahab kafin mu ci gaba ga Muhammad Wari to Allah jikan Muhammad Wardi. To sai kuma jamhuriyar Nijar inda a hirarsa da wakilinmu a yamai Sulaimu Barma wani shugaban Fulani makiyaya da ke ƙauyen da koro mai suna Malam Gale ya koka da ƙarancin abincin dabbobi da kuma yadda zaizayar ƙasa ke ta ƙaruwa saboda yawan sare-saren itatuwa da yanke-yanken ciyawa. Bayan da Sule ya tambaye shi ko menene ke tafa da shi sai ya ce. sunana Yalle Feroji firjidan na makiyaya ne kungiya jabran sahara ya mamaye kasan mu duka babu mahallin da makiyaya suna jin daɗi babu inda makiyaya suna jin daɗi kaman kyawa tun da lokacin da kama shekara ya kama wata uku sai ka gane kyawa ya kare babu kyawa duka duka ba su kai ma ko watan bakwai ko watan takwas ko watan tara babu wannan duka ba wuri guda kuma abun da har yanzu ya tsara muna ciwo da wannan abu sai ka gani mai noma mai wa. irin kamar cikin gari na inda akwai zon pastoral gari ya matso ana noma cikin zon pastoral sai ka gani suna wayewa kyawa suna kai gari duka abubuwa yanzu ya koma sahara ne kawai. Ai yanzu ana cikin wani lokaci na shigowar damana shin har yanzu ba ku samu ruwan shibka bane a can wajen Barmo? Ni ina zuwa departama na Abala ina zuwa nan departama na mu na Dokoro duk ana wajen nan tsakanin su babu inda an kai ruwa na fada da kama wani kyaɗe su hito duka sahara ne har yanzu itatuwa in ba a tare musu kamar yadda ka Kana nufin yanzu babu ciyawa eh, itatuwa ne ake sarewa domin ciyar da dabobi? Yaya za ka yi sule mummuni babu komai ga dajin Allah to yaya za ka yi kana bari sanunka su mutu ko awakinka kasu mutu. Amma kuma ya kwanakin baya gwamnati ta sanar cewa ta aike da irin waɗannan abubuwa domin a raba muku ku mazauna karkara. In sa Allah gwamnati ya yi bakin su an kawo amma an ce zai mu in yawa mai fata. A yanzu me kuke bukata ku makiyaya? yanzu ya farashin dabbobi yake a can haka? To farashin dabbobi yanzu Sulemun sima ya koma baya kwarai-kwarai. Yanzu in ka kai saniyanka wanda da tana yi jika ɗari yanzu ba su wuce jika arba'in jika talatin. Gonga alhamdulillah ne ma ji Allah. To a gaida Sulaiman da wannan rahoton yanzu kan bari mu koma gefe guda Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a Assalamu alaikum barkamu kuma da saduwa a filin da rashin ta yi wanda ni Salo Garba zan gabatar daga nan murar Amurka a birnin Washington DC. Idan ba manta ba, makon jiya wakilin murar Amurka da ke Sokoto Maryam Ato Muhammad ta sama bayyana mana horon da cibiyar nazarin harkokin makamashi ta Jami'ar Usman Danfodiyo ta shirya akan samar da makamashi daga wasu abubuwa da muke renawa da zumar inganta rayuwa da tattalin arzikin jama'a. Da fatan mata da matasa da ke sauraron wannan shirin za su koyi yadda ake makamashi domin su samu abun dogaro ga kai maimakon su jira aikin gwamnati. Yanzu ga Maryam Ado Muhammad da ci gaba da rahoton. A wajen taron horaswa da cibiyar nazarin harkokin makamashi ta Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto ta gudanar na sadu da ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da takardu a wajen taron. injiniya ismaila rikuto inda ya bayyana irin ababen da ya gabatar kamar haka ito eh mun zaɓi sashe biyu mai gabatar da wannan training din a area din solar hasken zafin rana wato yadda ake drying da kuma yadda ake amfani da solar a dafa ruwan zafi shi bangaren solar drying idan aka lakar da wanda gwamnati wannan gwamnati dosa shine na koma gona to kuma cikin gona kuma akan samu kayan gona wanda suke lalacewa kwarai da gaske to sannan kuma mutane ba su da ƙarfin da za su iya sayen fetur da sauransu wanda za su yi wannan drying to in muka ƙirƙiro solar drying to na farko dai matasa za su samu aikin yi sa'annan kuma hasarar da ake yi dalilin rashin abin da ke busar da wannan za a samu sauki za a rage wannan hasara sannan kuma ta samu za su samu aikin yi sannan bangaren solar water heating shi kuma na dafa zafi a asibitoci da yawa yanzu in ka je ba za a bari in ka kai fashin ba za a bari dafa ruwan zafi ba sannan kuma in kai dafa ruwan zafi mita za tana cin kuɗi da yawa to shine muke son karanta da mutane yadda a dinga sa wannan solar water heaters a samu sauki yara su samu aiki yi sannan ba sai an kashe kuɗi da yawon samun wannan zahiri rana batun da ana samu ana samu shi daga solar to har da mata na ga kun gayyato mun gayyato mata saboda su ma mata kansu yanzu a basu ba a basu baya ba ta hanyar noma sannan duk wanda ya ce shiga noma to wasu ɗaya daga cikin abin da ake noma dole sai an busar da su tunda ko za a busar da su to ya kamata su ma mu kira su su ma mu sanar da su mu sauwaka musu yadda ba sai sun kashe kuɗi mai yawa ba kayan su ba za su lalace ba da suka yi noma idan suka noma da yawa wanda lokacin zai faɗi sai mutum ya busa da abun shi lokacin da ke bukata sai ya sayar da shi ya eh, to shi yasa su ma matan muka kira su saboda su masu amfana da wannan tunda su ma suna shiga harkar noma sosai to wani irin kira za ka yi wa su matasa waɗanda za su anshi wannan horoswa eh zan kira su dauki wannan abu da gaske saboda halin yanzu certificate kawai baya ba da aiki saboda sannan ga ga wani yayi wata shekara shida bayan ƙarin maganta bai samu aiki ba amma an mutum ya kasance yana da wani abun da yake gudunma ga al'umma wanda zai yi samu kuɗi to zai iya tafiya da wannan kahin wannan certificate da ya samu ya yi masa aiki so sai ya zama ba zai zama mutum ba zama lalura ga uwayensa ba in ya koyi wannan sana'a ya kama yin ta kila ma ba zai buƙaci aikin gwamnati ba su ma mahallata taron horaswar ga abin da suke cewa sunana Nasira Umar Tambuwal a ni malaman makaranta ce a secondary school Tambuwal. Mun koyi abubuwa da dama waɗanda idan muka amfani da su kuma za mu koyar da mutane da dama insha Allah da kuma za su amfana. Dirayen nan ta burge ni. Wadda mata ko da mutanen karkara ne za su samu abin da za su yi sana'a. ko ƙyar ma sun ka samu idan sun shanya abin busa su wannan za a sai shi kuma za a yi shi ba ta kazanta ba babu wani kuda ba wani kura da za ta shiga gaskiya wannan dryer ta yi burge ne to shawarar da zan ba matasa shine waɗanda suka koya ya kamata su ma su tara matasa ɗin su koya abin su domin mai domin in sun koya su ma za su koyar da wasu sai a waye gari cewa mutane da ya sun koya wannan ya koya daga wannan wannan ya koya daga wannan shi ne shawarar da zan ba matasa waɗanda ba su samu shigowa nan ba sai su koya daga waɗanda suka koya gaskiya alhamdulillah sunana Zainab Umar Koko ɗaliba daga Usman dan Danfodiyo University gaskiya wannan ya yi tasiri sosai ga rayuwata musamman yadda na koya abubuwa daban-daban waɗanda da can ban san su ba haka kuma zan yi amfani da su wajen koya ma sauran 'yan uwana mata waɗanda ba su samu zuwa nan ba abin da ya fi burge ni shine wannan murhu da mata ke amfani da shi na laka wanda an ka yi modernizing din shi ta yadda ba za a ɓata itace wurin amfani da shi ba shine ya fi burge ni gaskiya za a yi amfani da tukunya biyu a lokaci guda shawarar da zan ba su shine su je su nemi waɗanda suka zo suka amfana domin su yi musu bayanin abubuwan da suka koya sannan kuma ko su rika saurare in irin wannan ya tashi su ma su rika zuwa domin su amfana har su amfanar da waɗansu. ni sunana ibrahim muhammad daga zuru kuma ina ainihin wakiltan kungiyar matasa daga ainihin zuru da farko dai babban abun da ainihin ya bani sha'awa ga wannan horo da aka bamu na zo na tarar da mutane iri daban-daban mutanen sokoto mutanen kebi mutanen zamfara inyamurai ne yarbawa babu ainihin wani abu da ya nuna ainihin bangare ko kuma nuna sashin wannan ainihin foro da ainihin aka ainihin gudanas babban abun da ainihin ya burge ni ya bani sha'awa shine da daɗewa muna ganin sola ga talabishin muna ganin sola a wasu wurare wasu jihohi in muka tafi manyan birane muna gani sannan kwara-kwara mukan gan su ainihin ainihin a wurarenmu abu ne da muke tunanin ba zai kawo gare mu ba to amma sai gashi a yau an gayyace mu daga ƙauyuka duk inda kake kana da ra'ayi an gayyace ka domin ka zo ka ainihin amfana da wannan ainihin horo da aka bamu babban abin da ya burge ni shine ainihin tamal ma'ana yadda ake ainihin sarrafa zafin rana a ƙara ainihin zafin rana wurin ainihin busar da kayayyakin gona so da yawa za a ga manomi ya yi harvesting kayan gonan shi ya kai gona wani lokaci za a ga bai sai da su ba ya dawo da su babu da zai yi misali tumatir tattasai kubewa to akwai wani abun da ainihin wannan kungiyar horo na ainihin solar energy ta ainihin kirkiro wanda ainihin ake kara ma ainihin wanda ake ƙara zafin rana domin ainihin busar da kayan gona so wannan yana da ainihin a gurguje wani kira za ka yi matasa da wasu samar ta wannan eh kiran da zai ma matasa shine a duk lokacin da wani abu ya shafi ainihin horo ko irin wannan ko makamancin shi to su yi ƙoƙari su ba da lokacinsu da ƙarfinsu ka in ma kuɗi aka ce ka bada ka zo a baka ilimi to ka ainihin ba duk abin da kake domin ka je ka karu domin zai amfane ka gidanka garinka kuma da ainihin rayuwarka gaba daya sunana fatima larai tahir daga ministry of women affairs a nan cikin garin sokoto hakikanin gaskiya tasirin da na samu ga wannan horaswa da na samu shine ganin cewa ashe ilimi duk yadda shekarunka suka kai idan an ka baka ilimi wato za ka fahimci abin da ake yi sannan kuma na fahimci cewa hakikanin gaskiya babu wani aiki da ke iya buwayan mace sai dai in bata san da shi ba akan haka na gano cewa mata suna iya zama komi kamar yadda maza ke iya zama don haka idan an ka bamu dama muna iyawa to hakikanin gaskiya yadda yanayin rayuwa take ciki idan muka koma cikin gidaje za mu ga cewa mu mata abin da muka hiso shine mu ga cewa 'yan kuɗaɗen da muke samu muna amfani da su ba tare da mun yi westin ɗin shi ba murhun da aka koya mana wato murhun nan da ake yi na laka gaskiya ya ƙayatar da ni kwarai da gaske wanda yake har ya sa ina tunanin ganin cewa bayan na yi shi a gidana zan yi ƙoƙari matan da ke ƙarƙashin ƙungiyata ta mata ɗari in sada musu da wannan sako don su masu amfana da wannan bita da ko kuma in ce horaswa da na samu a wannan taron. Kiran zai yi mu matasa. shine hakikanin gaskiya duk inda ka ga matashi yana zaman banza to shi ya so da kai ne saboda akwai abubuwa da yawa a cikin al'umma wanda idan matasa suka tahi tsaye suka je suka nema za su samu ilimi akan haka sannan kuma su ma mata kamar da suka sani yanzu takobin ya kusan koma hannun mata wato muban maza da kube don haka mata su yi kokari su ga cewa inda duk ake wannan bita gas su ce cewa wai ba su iyawa a'a su yi kokari su samu halarta ire-iren wa'annan taro domin za su samu ilimi sannan kuma za su samu hanyoyi na bunƙasa sana'o'insu a cikin gidaje. Madalla, masu sauraron mu a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku je mu da wani sabon shirin. A madadin wakilai murar Amurka da ke Sokoto Maryam ato Muhammad da Solomon Abu da Tubahiro Diodone da suka taimaka da sauti. ne salo garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya To a gaishe ka yanzu kuma ga baban gida jibirin da sharhin jaridun Najeriya. A fara sharhi ne da jaridar The Nation, jaridar kuma da ta ruwaito daya daga cikin jigajigan 'ya'yan jam'iyyar APC kuma shugaban gidan rediyon muryar Najeriya Osita Ikechukwu na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari shine dan takarar jam'iyyar APC gabanin zaben da za a gudanar. Jaridar ta ruwaito Osita Ikechukwu na shaidawa 'yan jaridu cewa Muhammadu Buhari shine dan takarar da 'ya'yan jam'iyyar APC suka aminta da shi gabanin zaben fidda gwani da za a gudanar ranar 23 ga wannan wata da muke ciki a abuja ita kuwa jaridar vanga cewa ta akalla mutane 32 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu 84 kuma suka samu raunuka sakamakon tashin bamabamai da wasu 'yan kuna bakin wake guda shida suka tayar a karamar hukumar dambuwa a jihar borno a daren asabar din sai jaridar daily trust jaridar kuma da ƙungiyar kungiyar da ke fafutukar yaki da cin hanci da rashawa ta sirap cewa ta kai karar minista ministan samar da hasken wutar lantarki ayyuka da gidaje babatun fashola gaban wata kotu da ke nan lagos jaridar ta ruwaito sarraf na neman sanin yadda aka kashe kudaden da aka samu a lokacin da aka sayar da hannayen jarin kamfanonin samar da hasken wutar lantarki a najeriya yan gudun hijira kimanin dubu biyu ne suka koma garuruwansu domin bikin sallah karama shekaru shida bayan sun yi gudun hijira a cewar jaridar the guardian jaridar dai ta ruwaito rundunar sojan najeriya najeriya na cewa kimanin 'yan gudun hijira dubu biyu ne suka koma garuruwansu domin gudanar da bukukuwan sallah karama a garuruwan gudun bali da ke karamar hukumar guzumala a jihar borno shekaru shida bayan da suka yi gudun hijira a ƙarshe sai jaridar leadership jaridar kuma da taraito hukumar zaben najeriya na ba da tabbacin gudanar da zaɓe bilhaki da gaskiya a zaben da za a gudanar da gwamna a jihar ekiti zaben wanda za a gudanar da shi ranar 14 ga watan yuli na gobe a cewar shugaban hukumar zaben jihar professor abdulgani raji zaɓe ne wanda hukumar ke mai da hankali a kai na ganin an gudanar da shi cikin tsafta ba tare da samun maguɗi ba ƙarshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan baban yaji firamare amurka daga lagos to a gaida baban gida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu Assalamu alaikum BOA mai magana Alaraf kana gashuwa a babban odita janar na kungiyar murya talaka na Najeriya. Kalamin sarkin Adamawa Lami dan Adamawa akan mutane su taimaka wa gwamnati da tsaro ta wannan babban abun farin ciki ne dama sai an taimakawa da gwamnati sai talakawa sun kare kansu sun tashi tsaye wajen taimakawa gwamnati gwamnati kuma ta yi musu adalci kada ta nemi talaka da shari assalamu alaikum sunana babba haruna damba habaju bajoga ɗalibi a kwalejin ilimi na alhaji garba zagada To alhamdulillah ala kulli hal a madadin daukacin masu sauraron wannan kafa ta Voice of America a lungu da sako na kasashen duniya da muna ta daukacin ma'aikatan ta murnar yin sallah na azumi muna kuma godiya a gare su a bisa jimri da kuma kokarin da suka yi a gare mu na kullum sukan ta kawo mana malamai waɗanda suka yi ta mana nasiha daban-daban a wannan wata da ta gabata watan ramadan muna godiya sosai sosai voice of america allah ya tsara muku basira da fasaha da sanin aiki da kuma hikimomi ta yadda za ku gamsar da al'umma muna fata allah ya ɗaukaka wannan gidan rediyo mai albarka muna tare da ku a jiya muna tare da ku a yau insha allahu gwamna muna tare da ku Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Bishayi na garin garbace da ya gamar kuma ta ba tare da Najeriya. da farko na yi mana fatan gama azumi na ta zama lafiya da fatan yi bukukuwan sallah lafiya da kuma fatan allah ya kawo mana ƙarshen yan ta'adda da suke tada mai a arewa maso gabar wanda yake halaka al'umma da dama da fatan allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. To Ibrahim hukumomi a Najeriya sun ce hare-haren kuna bakin wake sun halaka mutum 31 a jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar. Tashin bam din ya faru ne a jiya Lahadi a garin Dambowa mai tazarar kilomita 88 daga Maiduguri babban birnin jihar. babu dai wanda ya ɗauki alakin waɗannan hare-hare amma kuma sun yi kama da irin waɗanda ƙungiyar boko haram ke kaiwa to ma saurare na muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sai yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi mahmud da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyan mu mista chan ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai fa anjima. thank